Shirin da ke zaman na gwaji a matakin farko za a fara gudanar da shi ne a jihohin Kano da Ogun, kafin daga bisani a duba yiwuwar faɗaɗa shi zuwa sauran sassan Najeriya. kuma lafiya ta duniya haɗin gwiwa da ƙungiyar Resolve to Save Lives. Kana da ma'aikatan lafiya ta Najeriya ce za su gudanar da shirin. Hajiya Hadiza Muhammad. Wannan da yawan jini tun dai da rasuwar uban yaran dai ya fita lami lafiya da sai aka ce sun yi asin sai kama na aka yi shi to mafari kenan wannan abu da ya same ni. Sunana Binta Umar wallahi wani shekara goma sha biyar sanadin dai haihuwa daga haihuwa shine har yanzu dai ake fama yanzu ma ya fi karfi yanzu ga kafa ta ma tana fama da kafa ga ido na magani kaɗan kaɗan na dushi dushi nake gani wallahi saboda wani lokacin ya tashi kamar ba zai baka ba duk lokacin tashi sai an zo asibiti wasu daga cikin ɗimbin masu fama da lalurar hawan jini kenan Dr. Imam Bello da ke zaman daraktan kula da ayyukan ƙananan asibitoci da cibiyoyin shan magani a hukumar kula da asibitoci ta jihar Kano ya fayyace alƙiblar shirin bayan ƙaddamar da shi a nan Kana. Kowa ya san kusan hawan jini yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka wanda kusan suke saurin kisa ga yawan mutane ma shine ba ma a sani. sai dai kawai a ga ko mutum ya faɗi ko ya samu wato mutuwar rabin eh, jiki ko wani abu makamacin wani za a yi screening wato a yi gwaji a gano waɗanda suke da shi kuma alhamdulahi a kano akalla kusan za a iya samun ƙananan asibitoci manya wato an zazzabulo su a wannan gurin za a fara wannan abun an yi training na ma'aikata sannan da a samar da yanayi na tabbatar da cewar mutane suna samun magani mai sauki ba ɗaya karkara da birane a yanzu haka an zaɓi gurare kusa da wajen guda shida wanda yake ana so a gwada wato a ga da an san cewar hawan jini sai dai a je babban asibiti amma bisa yawan da yake yi a cikin al'umma za a kusan wato faɗaɗa shi domin ya zama na cewar kusan duk ƙananan asibitocin ma ana iya yin wannan gwajin kuma sannan za a iya ba da magani shugaban ofishin kano na hukumar lafiya ta duniya dr bashir abba ya yi bayani akan rawar da hukumar ta hu za ta taka wajen aiwatar da wannan tsari. Rawar da hukumar lafiya ta duniya take takawa a wannan tsari shine ta ba da gudunmawa ta wajen masana da kuma ta wajen haɗa kan ragowar masu ruwa da tsaki kamar ita result save life waɗanda za a samar da waɗannan ayyuka waɗannan jihohi kuma a waɗannan jihohin ma an zaɓi waɗansu asibitoci ƙanana da manya waɗanda jama'a suka je ta wannan waje ne za a aiki kuma akwai kayan awo da za a bayar da kwamfuta kamar yadda kake gani da kuma magunguna waɗanda za su zama magunguna ne masu sauƙi yadda mutanen da suke fama da wannan cuta za su iya samu su siyi wannan magunguna maganin ba kyauta ba ne farashi ne dai mai rangwame kuma magunguna ne ingantattu. Alƙalma daga hukumomin lafiya na jihar Kano na nuna cewa kashi talatin da biyar cikin ɗari. na mutanen da ke fama da cutukan zuciya na da nasaba da hawan jini. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.